Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba ya koma makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata 19 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanan labarai. Jama'a ƙananan hukumomi a jihar Kaduna a arewacin Najeriya sun ce 'yan bindiga sun yi garkuwa da mutane sama da ɗari tsakanin ranakun Asabar da Lahadi. amurka ba ta kauda yiwuwar ci gaba da barin sojojinta a jamhuriyar nijar ba duk da sanarwar da gwamnatin sojan kasar ta fitar mai cewa nijar ta fita daga yarjejeniyar da ta ba sojojin amurka da ke ayyukan yaƙi da ta'addanci damar kasancewa kasar shugaban amurka joe biden ya tattauna da prime minister isra'ila benjamin netanyahu a jiya litinin inda ya bayyana damuwarsa game da yadda isra'ila ke yaƙi da mayakan hamas a gaza kayan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan kasar rasha da ke gudun hijira a turai sun bayyana rashin jin daɗin su game da nasarar zaɓe da shugaba putin ya samu ya asa student uh, uh, din kif ba shiri na bar ukraine na yi ta fatan ganin an kawo ƙarshen rikicin don na koma na kammala karatuna yanzu sai yanda hali ya yi kamar kowace safiyar talata yau ba muna tafi da shirin tsaka mai wuya na ali mustapha sakwato wanda a yau shirin zai duba batun kafa rundunar 'yan sandan jiha a jihohin najeriya duba da yadda satar mutane ke karuwa a wannan lokacin muna kuma dauke da sakon watan ramadana daga bakin tijjani sheikh umar titi daga gombe amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran jami'an ƙananan hukumomi a jihar kaduna da ke najeriya sun ce 'yan bandaga sun yi garkuwa da mutane sama da ɗari tsakanin ranakun asabar da lahadi a jihar satar mutane da miyagu da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke yi don neman kuɗin fansa ya kusan zama ruwan dare a najeriya musamman a arewacin kasar inda ga dukkan alama hukumomi sun kasa taka musu barki wani jami'in yankin ya faɗa wa kafafen yada labaran najeriya cewa 'yan bindiga sun kai hari a ƙauyen kajuri station da ke jihar kaduna da misalin karfe goma na dare a ranar lahadi inda suka sace mutane tamanin da bakwai ciki har da mata da yara jami'ai sun ce maharan sun kuma balla shaguna don satar abinci da sauran kayayyaki wannan lamarin dai na zuwa ne kwana ɗaya bayan sace wasu mutane sha shida da suka hada da mata sha biyar da namiji ɗaya a wani harin daban a unguwar dogon noma da ke kusa a cewar jami'an. amurka ba ta da yiwuwar ci gaba da barin sojojinta a jamhuriyar nijar ba duk da sanarwar da gwamnatin sojan kasar ta fitar mai cewa Nijar ta fita daga yarjejeniyar da ta ba sojojin Amurka da ke ayyukan yaƙi da ta'addanci damar kasancewa a ƙasar. Jami'an tsaron Amurka sun faɗa a jiya Litinin cewa har yanzu Amurka bata janya ko ɗaya daga cikin sojojin ta kusan dubu ɗaya daga Nijar ba. haka kuma jami'an fadar white house da na ma'aikata harkokin wajen amurka sun ce ana ci gaba da tattaunawa da jami'an nijar Muna ci gaba da tuntubar juna abinda mataimakiyar sakataren yada labaran Pentagon Sabrina Singh ta faɗawa manema labarai kenan a jiya Litinin. ta ƙara da cewa har yanzu sojojin da ke mulki a Nijar ba su ba bayanai akan ba sojojin Amurka wa'adin ficewa daga ƙasar ba. A ma'aikatar harkokin wajen ƙasar mataimakin kakakin hukumar Vedant Patel ya ce yawancin tattaunawar da ake yi a yanzu ana yin ta ne ta ofishin jakadancin amurka a jiya litinin shugaban amurka joe biden ya tattauna da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu a karon farko cikin sama da wata daya inda ya bayyana damuwarsa game da yadda isra'ila ke yaƙi da mayakan hamas a gaza da kuma shirinta na kai hari ta ƙasa a kudancin birnin rafa da ke kusa da iyakar ƙasar masar mai ba da shawara kan harkokin tsaro a fadar white house jake sullivan ya ce biden ya shaidawa shugaban na isra'ila ta wayar tarho cewa muna da buri daya na murkushe kungiyar hamas mun yi imanin cewa kana buƙatar wata kwakwarar ɗorarriyar dabara don ganin hakan ta faru sullivan ya kira shirin netanyahu na kai hare-hare ta ƙasa a rafa kuskure fiye da falasɗinawa miliyan ɗaya ne suka fake a wasu matsugunan wucin gadi a ƙoƙarin kare kansu daga tashin hankalin da yawa daga cikinsu bisa ga umarnin sojojin isra'ila da suka sa su barin gidajensu a arewacin gaza yayin da isra'ila ke ci gaba da kai hari a yankin an jima kaɗan maryam za ta sake ciwowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan biyo bayan nasarar sake zaben shugaban ƙasar rasha vladimir putin a ranar lahadi garuruwan 'yan kasar rasha da suke neman mafaka a kasar jamus sun ce nasarar da putin ya yi za ta sa ba za su iya komawa ƙasarsu ba wasu da suka nemi a sakai sunansu sun bayyana rashin jin daɗin su tare da bayyana damuwa game da cewa wannan nasarar ka iya yin mummunan tasiri a kan yaƙi da putin ɗin yake yi da ƙasar ukraine wakiliyarmu a birnin bon ramatu baba ta aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoto прежде всего поблагодарить граждан России. Мы все одна команда. Всех граждан России, которые пришли на избирательные участки и проголосовали. Muryar shugaba yana mai cewa muddin 'yan kasar rasha suka haɗa kansu suka zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya to babu mai iya musu barazana abin da ke zama tamkar martani ga sukar da yake sha daga manyan ƙasashen duniya da ba wasu 'yan ƙasar da ke neman mafaka a sauran ƙasashen duniya kamar nan birnin bon na tarayyar jamus Ɗalibai da dama da sauran 'yan Rasha da suka nemi mafakan siyasa a ƙasar ta Jamus de sun yi ni ne cikin alhini. Ba su dai yadda muryar Amurka ta naɗi muryarsu ba, sai dai shugabarsu da bata amince na faɗi sunanta ba. Ta yi tsokaci tana mai cewa damuwarsu ita ce tasirin da nasarar Putin za ta iya yi ga rikicinsa da Ukraine da suke fatan ganin bayansa. переизбрания Ta ce ina da yakinin cewa bayan sake zaben Putin dangantakar Rasha da Ukraine za ta ƙara taɓarɓarewa kuma yakin zai ci gaba ne kawai. Fararen hula za su ci gaba da mutuwa. Yakin zai koma na rashin imani da rashin ma'ana. Su kuma 'yan Ukraine da ke da fatan ganin sun koma ƙasarsu nan ba da jimawa ba. murna ce ta koma ciki bayan da suka wayi gari da labarin nasarar lashe zaben da shugaba Putin ya yi a karo na biyar. Maraya Olga kenan da ke cewa ta kaɗo da jin labarin nasarar Putin ta ce ta jima tana mamaki tana tambayan kanta ya aka yi haka a ce mutum guda ya dawwama kan mulki duk da cewa ba daɗin shugabancinsa ake ji ba ta ce yanzu dai ba za ta ga cikan burinta ba na ganin an ka ƙarshen rikicin har ta samu ta koma gida ga wasu daga cikin ɗaliban da rikicin ya katsewa karatu da ala dole suka tsere daga ukraine kamar hernandez uh, uh, ya ce ba shiri na bar ukraine na yi ta fatan ganin an kawo ƙarshen rikicin don na koma na kammala karatuna yanzu sai yadda hali ya yi um, uh, To zaben na kasar Rasha dai ya ci gaba da daukar hankalin duniya inda manyan shugabannin kasashen da ke takun saƙa da rashan suka ci gaba da Allah wadai da sakamakon wannan zaben. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A gaida Ramatu Baba da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da dandalin x da kuma instagram yanzu ko ga maryam da ci gaban labaran duniya An yi wa wani ɗan jaridar kamfanin dillancin labaran Aljazira duka a jiya Litinin sannan sojojin Isra'ila sun tafi da shi a lokacin da yake ba da rahoto akan harin da aka kai a wani asibiti a Gaza a cewar kafar yada labaran. Kafar Al ta bayar da rahoton cewa jami'an tsaron Isra'ila sun yi wa wakilansu na sashen larabci Ismail Algol duka suka kuma lalata masa kayan aiki tare da kama shi da wasu ma'aikatan kafafen yada labarai da na asibiti. An tilastawa Ismail cire kayansa kafin sojojin su tafi da shi a cewar Al ya zuwa yammacin jiya litinin kafar yada labaran ta kasar kata ta ce bata iya magana da shi ba al jazeera da masu sa ido kan kafafen yada labarai na kasa da kasa sun yi kira da a gaggauta sakin ismail da sauran 'yan jaridar da aka tsare wasu ɓata gari sun kai hari a unguwannin masu hannu da shuni a ƙasar haiti da safiyar jiya litinin inda suka kashe akalla mutane goma sha biyu a cewar waɗanda suka shaida lamarin Unguwar Fashionville da ke wajen Port-au-Prince babban birnin kasar na daga cikin unguwannin da aka kai wa harin kuma an gano gawarwaki akalla sha biyu a cewar mazauna unguwar da kafafen yada labarai. 'Yan bindiga sun shiga gidaje suka yi sace-sace a yankunan Labul da Thomason kafin wayewar gari, lamarin da ya tilastawa mazauna yankin guduwa. ban banda yanzu unguwannin biyu na zaune lafiya a daidai lokacin da kungiyoyin bata gari ke kai hare-hare a birnin port-au-prince har ila yau hare-haren sun shafi kamfanin samar da wutar lantarki na haiti wanda a jiya litinin ya faɗi cewa an lalata cibiyoyin kamfanin hudu ba masa aiki gaba daya hare-haren sun sa akasarin babban birnin ƙasar kasancewa babu wutar lantarki a gaida maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kada manta wannan shirin na zuwa muku ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar ta VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. ce ai in ka duba kamar kudu sun tuntunin ma sun fara waɗannan abubuwa shiri shirye kuma a arewa ma in ka duba sauran jihohi sun numfaso kamar irin su sokoto su zamfara su bauchi da sauransu kuma ka amince a kan cewa yanzu kawai a kirkiro ɗan sanda jihohi ne shi ne mafita. so wai problem ɗin problem problem ɗin shine a kirkiro ɗan sandan jihohi shi ne zai ba da ansa ga wa'in problems din ni kuma alama ba shi ba Ina tabbatar muku idan aka yan sandan jihohin nan an ba su amana mutane ne suka zaɓe su suna da haƙƙi su kare musu dukiyoyinsu da rayukansu. Yanzu ga shi wasu jihohin sun fara kireta amma akwai problems da yawa ko ta ina ko mai fitar suke yi me ake kullawa har yanzu ga muna cikin problem ɗin. Jama'a sannunku da huta barkamu da mu da ku a nan sabon shiri na tsaka mai wuya. A farkon wannan watan na Maris na shinke ciki na shekarar nan ta 2024 ne. kungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram ta sace mutane fiye da 400 da suka hada da mata da kananan yara a jihar Borno. Kuma a cikin wannan makon ne wani rukuni na 'yan ta'adda da ake cewa barayin daji ne suka kutsa wata makarantar firamare da ke garin Kuriga a jihar Kaduna. suka yi awon gaba da yara 287 da suka hada da kankananan yara fiye da 100 wanda shekarunsu 12 ne zuwa abin da ya kasa kwanaki kalilan bayan wannan na kaduna wani rukunin barayin kuma suka je suka yi awon gaba da ɗaliban wata makarantar tsangaya ta musulunci da ke sakwato su goma sha biyar tunzun nan da muke kawo muku wannan shiri a yau sai ga labarin ya fito cewa wasu sun je sun sake sace mutane 87 a ƙauyen kajuru da ke nan jihar kaduna da ya har ila yau kamfanin dillancin labarun ap ya ce daga shekarar 2014 zuwa yanzu an sace mutane sun fi biyar a najeriya a sassa daban-daban ana cikin wannan ne kuma sai ga shi maganar sake kafa rundunonin 'yan sanda na jiha-jiha ta sake kunna kai wannan ta faru ne a watan da ya gabata lokacin da shugaban najeriya bola tinubu ya gayyato gwamnonin najeriya suka zauna abuja suna magana game da bukatar kafa irin wannan runduna ta 'yan sandan jiha-jiha wanda ba sabuwar magana ba ce magana ce da aka daɗe ana yin ta to amma dai wannan shine karo na farko da aka gwamnatin tarayya musamman ta gayyato gwamnoni a zauna a tattauna bukatar yin wannan abin a aiwatar da shi a ga cewa an kafa rundunonin 'yan sanda na jiha-jiha din wanda abu ne da ke da sabanin ra'ayi tsakanin 'yan najeriya daban-daban kada a manta da cewa najeriya wacce ke da mutane fiye da miliyan 200 duka-duka 'yan sanda 370 kawai take da su wato kasa dai ga 400 da ya kamata su kula da mutanen nan miliyan 200 to dangane da wannan ne wakilinmu na abuja asama na kaina ya je ya gaito mana wasu kwararan masana game da harkar tsaro a najeriya ina muku magana tsohon hafsan sojojin jiragen sama na nigeria wato retired air komodo ahmed tijjani baba gamawa wanda shi yana goyon bayan a kafa irin wannan runduna ta 'yan sandan nigeria to amma tsohon kwamishinan 'yan sandan abuja ritaya mataimakin sufeto janar 'yan sandan nigeria aliyu garba yana da bambancin ra'ayi game da wannan yana ganin kafa 'yan sandan jiha-jiha dinnan ba alheri ba ne to hassan bismillah bar kuma da zuwa cikin wannan tattaunawa Na namu na zaka mai wuya. Ɗaya eh, kuma wadda ba gama idan zan fara da kai, kai a bayyane ke karar cewar kana goyon bayan kirkiro 'yan sandan jihohi. Kamar kai hmm. menene ka na neman 'yan sandan jihohin nan? Idan mai sauraro ya kula yadda abubuwan da ke faruwa a Najeriya kuma shekarun baya na ta magana akan wannan cewa mafita a yanzu dole ne a kirkiro 'yan sandan jihohi kuma alhamdulillahi a shugaban kasa ahmed bola tinubu ya gani ya ya yi tunani kuma yanzu ya bada umarni a kan jihohi su je su zauna su fito da tsari yadda za a yi wa'annan 'yan sandan jihohi dalili ko shi ne a yau in ka duba abubuwan da ke faruwa a kasan shekara goma sha takwas muna fama da wa'annan rikin tsaro da istilaki da wannan masifa da ta samu kasar nan game da sha'anin sauro kuma an ka duba 'yan sanda da muke da su a yanzu ka duba yawan da muke da shi a najeriya an yi kiyasin cewa muna da mutane wurin miliyan ɗari biyu sannan kuma 'yan sandan nan ba su kai zuwa ko ina ba kuma bayan haka an bar 'yan sandan nan ba a taimake su ba ba ba su kayan aiki ba ba kula da lafiyarsu ba ba kula da ci gabansu ba da sauransu a ba su dama ma su ɗauki 'yan sanda har yanzu a kai a gamaro a dawo haka ake can so abubuwa haka dole ne a jihohin nan a zauna a yi tunani a kirkiro a yan sandan jihohi because shi ne mafita a yi da kana ganin waɗannan yan sandan jihohin wato gwamnatin nan gaba ɗaya sun yarda da wannan shawara ya yi kwarai da gaske ai in ka duba kamar kudu su tuntunin ma sun fara waɗannan abubuwa shiri-shiri kuma a arewan ma in ka duba sauran jihohi sun numfaso kamar irin su sokoto su zamfara su bauchi da sauransu kuma ta amince akan cewa yanzu kawai a kirkiro ɗan sanda jihohi ne shi ne mafita a bisa abubuwan da ya mata a eh, shi aliyu garba in na zo gare ka na san kai baka da goyon bayan cewar a yi ɗan sandan jihohin nan kamar kai kuma menene sa baka goyon bayan kirkiro ɗan sandan jihohin Yau, assalamu alaikum. Alaikum ah, Abin da muke so ah, a yau da shi a nan shi ne na ɗaya dai shin wai problem ɗin, sojin problem ɗin shi ne a kiro ɗan sandan sojoji shi ne zai ba da ansa da waɗannan problems ɗin. Ni kuma ana ma ba shi ba ne. har ana son a dubi ajin da idan basira. mu tsaya mu kula yan sandan da muke ciki a Najeriya in dai har kamar yadda shi ɗaya komodo ya ba da an cewa ana da karancin kafular ana da ƙarancin kayan aiki ba duka ko ta ina suke a nan a ƙasar ba to in ko za a tsaya a dubi abin nan da kyau instead a ce a yi creating waɗannan state police a ba da chance da za a yi employing more su taru kuma a ba 'yan sandan da general sanda da ake da su yanzu na kayan aiki da abin yin aiki da yadda da kuma training yadda za su yi to in sha Allah inda ake wannan zai da wannan problem rather than da ce za a creating therefore yanzu da shi wasu jihohin sun fara creating amma akwai problem da yawa kusa ina ko mai fitar da suke yi me ake kullawa har yanzu da muna cikin problem din a iya kuma duba mu gama wa idan muka duba tintintini daman kamar shi shugaba Bola Ahmed Tinubu yana da wannan muradin na yin 'yan sandan jihohi tun ma yana gwamna. Ba ka tare cewa yanzu kamar shi Tinubu yana son ya furta ra'ayi sai kan gwamnatin nan domin a yi wannan 'yan sandan jihohi? A'a ba haka ba Ai idan ka duba ka gani abubuwan da ke faruwa shi ne a shugaban ƙasa Ahmed Tinubu ya gwamna a Lagos shekara takwas. Kuma yana da tunani irin wannan tun da ya gwada ya gani lokacin da yake gwamna abubuwa da ya yi da kuma ci gaba da zaman lafiya da aka samu a siya da Lagos. A don haka kuma abin da nake faɗi shi abubuwan nan mu gaba mai ba yau maganin da muke shekara goma sha takwas ake fama da waɗannan 'yan ta'adda da kidnappers 'yan boko haram da sauran kullum ana maganar cewa duk gwamnatin da ta zo a yi kokari a ɗauki 'yan sanda a yi kokari a musu training a yi kokari a kama musu bara a yi kokari a kama musu asibitoci da makarantu a gyara albashinsu a gyara musu bankin su wanda suka yi ritaya da sauransu abin nan ya gagara kuma kullum cewa ake in za a musu in za a musu to abu ya kai bango kuma gwamnonin nan su kansu sun gani kowa ga uwar bari kowa ga irin fitinar da ake da shi a jihohinsu da sauransu ina tabbatar muku idan aka yan sandan jihohin nan an ba su amana mutane ne suka zaɓe su suna da haƙƙi su kare musu dukiyoyinsu da rayukansu saboda haka dole ne a yi waɗannan yan sandan jihohi ba don komai ba saboda irin halin da muka samu kan ma yau. Yawwa to yan sandan da kuma muna godiya ya kuma to muna godiya kwarai. Am AIG Aliyu Garba idan na zo gare ka kamar takamaimai kai menene babban abin da suke fargaba da yasa baka goma a yan sandan jihohin nan. Akwai abubuwa da za su karafin eh, su wannan yan sandan jihohin nan. Kamar yadda na ɗaya ko a state jihohin nan kuɗin ma da za a biya wasu har yanzu na salari nasu da yan pension da yan gratitude kullum kowa ake ina jihohin da za su samu wannan kuɗin da za su iya su a dangangan wa'annan yan sanda na jihohi sannan na biyu abin da ya yi ban saboda Najeriya muna da different culture tradition languages yanzu ga sunan dai da yawa ga mu da different political parties duk su nan. yau duk wanda ke a bawa balle gona ya ce to ga shi ya samu kwamishin eh, abinci ne ya zaɓe shi ta abin da dama shi ga abin da za su ga abin da za a yi haka eh kuma do kamar yadda ya ke bayani yanzu eh, gaskiya kan akwai wannan fargaban daga bangarori da dama cewar idan har aka yi 'yan sandan jihohi to hmm. dama ana cewa ya lafiyar jiwa dai ta hauka gwamnatin jihohin nan hmm. za su yi kama karya sosai yadda ya kamata su karya hmm. inda ba gaba da sauransu musamman a irin takun sakan da suke da yan adawa a su ba ka ganin wannan babban hujja ne da ya yi sa ce an yi fargaban yan sandan jihohin nan eh ai kullum abin da nake faɗi kamar yadda shi babban yana AIG a ya faɗi a kullum ina gaya mutane cewa wannan tsoro da muke ta ji muke ga cewa ko ai gara ma ai wannan abubuwan da yadda yanzu ake ciki ake kashe mutane ake sace mutane an hana mutane zuwa gona ana cikin bala'i ba wanda yake da kwanciyar hankali da kudu da arewa gaba ɗaya ƙasa tana so ta shiga cikin wani hali kuma yanzu su gwamnoni na ai kowa kamar yadda na faɗi ai sun ga abubuwa ne da inda suke tsammanin ba haka ba amma yanzu sun ga cewa kowa ga uwar bari kowa yana cikin fama da waɗannan 'yan ta'adda da masu sace mutane da rashin lafiya da rashin kwanciyar hankali da kuma mutane ba a barin su masu je su yi noma su samu abinci yau yana ɗaya daga cikin abubuwan da ƙasar nan ta shiga cikin wannan bala'i na rashin abinci da sauransu saboda haka in muka ci gaba da waɗannan tsoro da muke da shi a zukatunmu ina tabbatar muku da cewa tofa fitinar da za a shiga kuma wayannan mutane ba za su dawo su yi abubuwan da ya kamata a yan sandan nan ba a da rindabi saboda shekara da shekaru ake kuka a taimaki mutanen nan a girmama su a ba su warkiya ɗinsu a tabbatar an ba su kayan aiki a tabbatar an ɗauki ma'aikata a biya gagara ba gaba ba baya saboda haka kuma kagar ishin ɗin saboda rashin kuɗi ba za a yi wannan abu ba an wuce más a yanzu. To a gaishe kuma to wannan shine ɗanɗanon wannan tattaunawa game da bukata ko rashin ta na kafa rundunar 'yan sanda ta jiha-jiha a Najeriya sai mu dawo rana yau mu zo mu ci gaba da kawo muku wannan ci gaban tattaunawa ko muhawara. yanzu a madadin su bakin namu ya kuma da ritaya ahmed tijjani baba gamawa da kuma tsohon kwamishinan 'yan sandan abuja aliyu garba Ni ma aliyu ne a mustapha sakwato a nan washington dc nake fatan mun bar lami lafiya to madalla da malamai yanzu kuma ga sakon watan ramadana sunana tijjani shekumar titi daga gombe a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa ina yi mana nasiha cewa muyi yi kokari mu ɗauki darasin da Allah subhanahu ta'ala yake so mu koya a cikin wannan azumi shine jin tsoron Allah subhanahu ta'ala kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana lokacin da zai farlanta azumi cewa ya ku muminai hakika mun wajabta muku azumi kamar yadda muka wajabta shi akan waɗanda suka rigaye ku domin ku samu tsoron Allah subhanahu ta'ala to lallai tsoron Allah subhanahu ta'ala shine mabudin dukkan wani alkhairi da bawa zai samu a duniya abun yake ko a lahira tsoron Allah shi yake jawowa mutum ya zauna da ainihin sauran al'umma da yake zaune da su lafiya ba tare da ya cutar da kowa ba saboda yana jin tsoron Allah subhanahu ta'ala sannan kuma shi wannan azumi da muke ciki lalle mu sani wato darasi ne na rayuwa ga baki daya yadda ka kame gabarin ci da sha da sha'awa ba kayinsa a boye da bayyane to duk wani abin da Allah subhanahu ta'ala ya hana ka yi kokari ka ka nisanci shi kamar yadda ka nisanci wannan ci da sha da sha'awa din a boye da kuma ainihin bayyane wannan shine azumi ya amfane ka hakika watan azumin ramadan yana da falala da yawa amma mutum bai zai samu falalar ba har sai ya zama a cikin azumin ya yi shi irin yadda allah subhanahu wata'ala yake son sa wanda kuma azumin da allah subhanahu wata'ala yake so shine wanda mai azumin ya kubutar da gabansa baki daya daga aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ya tsare harcensa baya cutar da 'yan uwansa musulmi da harcensa sannan ya tsare idonsa baya ganin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta masa sannan ya tsare hannunsa baya taba dukiyar al'umma ma'ana da wannan hannun nasa sannan uwa uba kuma ya zama mai yawan taimakawa al'umma wannan lokaci na Ramadan To Allah sa mu dace da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A takaice jami'an ƙananan hukumomi a jihar Kaduna a arewacin Najeriya sun ce 'yan bindiga sun yi garkuwa da mutane sama da ɗari tsakanin ranakun Asabar da Lahada a jihar. Satar mutane da miyagu da kungiyoyin 'yan ta'adda ke yi domin neman kuɗin fansa ya kusan zama ruwan dare a Najeriya musamman a arewacin ƙasar inda daga dukkan alama hukumomi sun kasa taka masu barki. Wani jami'in yankin ya faɗawa kafafen yada labaran Najeriya cewa 'yan bindiga sun kai hari a ƙauyen Kajuru Station da ke jihar Kaduna da misalin karfe goma na dare a ranar Lahadi inda suka sace mutane 87 ciki har da mata da yara. Amurka ba ta kauda yiwuwar ci gaba da barin sojojinta a jamhuriyar Nijar ba. Duk da sanarwar da gwamnatin sojan kasar ta fitar mai cewa Nijar ta fita daga yarjejeniyar da ta ba sojojin Amurka da ke ayyukan yaƙi da ta'addanci damar kasancewa a ƙasar. Jami'an tsaron Amurka sun faɗa a jiya Litinin cewa har yanzu amurka bata janye ko ɗaya daga cikin sojojinta kusan dubu ɗaya daga nijar ba haka kuma jami'an fadar white house da na ma'aikata harkokin wajen amurka sun ce ana ci gaba da tattaunawa da jami'an nijar a jiya litinin shugaban amurka joe biden ya tattauna da prime minister isra'ila benjamin netanyahu a karan farko cikin sama da wata ɗaya. To ba sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar sai kuma idan Allah ya mu a shirinmu na hantsi za ku ji maimacin wannan shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shiri da kuma wato Dadi Balawi wanda ya shirya ya bada umarni. Da ma injiniyanmu na wannan safiyar Mr. Kevin Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.